This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita goma sha uku, sha tara sai mita ashirin da biyar da mita talatin da ɗaya sai kuma sittin. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da lol da kuma niyya dukkan a zangon fm sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet wato yanar gizo akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki ke barin cikin saduwa da kowa wannan dare na Alhamis. Gamayyar jam'iyyun adawa ta IRDR a jamhuriyar niger ta gurfanar da gwamnatin kasar gaban kotu bisa tuhumar cewar ta yi sama da fadi da wasu kudaden kasa ta hanyar sayan wani jirgin sama domin amfanin shugaban kasa Idan muka buɗe layukan mu za mu so jin ta bakinku a game da wannan batu na sayan jirgin sama ma shugaban na jamhuriyar Nijar. Shin abinda jam'iyyun adawan nan suka yi na shiga kotu hanyar neman tabbatar da bin ka'ida ne ko kuma dai wata dama ce kawai ta tada kura. Yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na wani zama na gaggawa yau Alhamis ɗin nan akan yadda za a shawo kan yaduwar kwayar cutar Ebola wadda ta kashe mutane kusan 2,500 a yankin yammacin Afirka. Ana sa ran sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Man da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan za su zayyana shirinsu na irin matakan da ƙasa da ƙasa za su ɗauka domin daƙile barazana a yau Alhamis ɗin nan. Haka kuma kwamitin zai yi kuri'a kan daftarin ƙudurin da Amurka ta gabatar wanda ya buƙaci ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya su gaggauta tura taimako da ma'aikatan kula da lafiya kuma su kakkafa asibitocin wucin gadi a ƙasashen da abin ya shafa kuma su ɗage matakan da suka ɗauka na hana shiga waɗannan yankunan. A ƙasar Saliyo kuma, gwamnatin ƙasar ta kafa doka hana fita ta kwanaki uku a faɗin ƙasar da saran iya mallako cutai. Mutane kusan miliyan shida da ke ƙasa an gaya musu kada su fita ranar Juma'a, Asabar da Lahadi. Yayin da jami'an sa kai za su shiga gida-gida don neman masu cutar da aka ɓoye ko suka ɓoye kansu. da kuma wayar mutane kan akan yadda wato wayar ma mutane kai akan yadda za su guje wa cutar mai kisa. ana sa ran cewar majalisar dokokin amurka za ta bayar da amincewa ta ƙarshe kan shirin ba da makamai da kuma horar da 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi da suke fafutukar hambara gwamnatin shugaba bashar al-assad a kasar syria da kuma yin nasara da mayakan nan na isil ko kuma daular islama majalisar wakilan amurka wadda jam'iyyar republican take da rinjaye ta yarda da ƙuri'un da aka kada a jiya laraba ana kyautata zaton cewa ita ma majalisar dattijai wadda jam'iyyar democrat ce take da rinjaye a cikinta za ta amince da matakin a yau alhamis a halin da ake ciki shugaba francois hollande na faransa ya ce ƙasarsa na shirye-shirye ta kai hari ta sama a kan mayakan sa kan a cikin iraki to amma bai amince da faɗaɗa harin na sama har zuwa cikin ƙasar syria ba amincewar ta zo ne duk da cewa 'yan jam'iyyar democrat wato a nan amurka sun nuna damuwarsu kan cewar amurka za ta shiga cikin wani yakin a gabas ta tsakiya su kuma 'yan jam'iyyar republican sun ci matakin ma ba zai magance 'yan kungiyar mayakan ba shugaba obama ya yaba da kura da majalisar ta jefa ya ce samar da makamai da horar da 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi muhimmin abu ne cikin shirinsa na murkushe mayakan masu tsatsauran ra'ayi da suke iko da wurare da yawa a cikin kasashen iraki da syria labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya yi wani jawabi a wani haɗaɗɗen zama da Majalisar Dokokin Amurka yau ɗin nan, inda ya kira yakin da ƙasar ke yi da yakin wato da ake yi da 'yan aware masu ra'ayin rasha yakin neman 'yanci da demokradiyya da kuma doka da kuma yin kira ga ɗaukacin amurka su mara masa baya shugaban ya ce ƙasarsa na buƙatar rundunar soja ta zamani ya kuma ce ukraine na buƙatar taimakon makaman soja da wanda ba na soja ba ya kara da roƙon gwamnatin amurka da ta ba ƙasarsa wani matsayi na musamman na tsaro wanda zai ba ƙasar dama ƙulla hulɗar tsaro mafi ƙarfi ga ƙasar da ba ta neto ba ya kuma yi kira ga amurka da ta ƙara ƙaƙabawa rasha takunkumi don tsokanar da rasha ke yi ya zamo barazana tsaro ga duk faɗin duniya a cewa mr poroshenko shugaban ya ce ƙasarsa ba za ta taɓa amincewa da mamaye yankin crimea ba wanda rasha ta haɗe da ƙasarta a cikin farkon shekarar nan abinda shugaban ya kira ɗaya daga cikin matakan cin zarafi mafi muni a wannan zamanin. To a ƙarshe a can ƙasar Scotland a yau ne aka fara zaɓen raba gardama mai ɗimbin tarihi wanda zai tantance ko ƙasar za ta ɓalle daga Birtaniya ta zamo ƙasa mai 'yancin kanta. Masu zaɓe suna jefa ƙuri'a ko kuma sun jefa ƙuri'u na yarda ko ƙin yarda da matakin a rumfunan zaɓe kimanin 2,600 da aka buɗe ko ina a cikin ƙasar Alhamis sannan. Ana kyautata zaton cewar jama'ar wato za su yi dafifi ko kuma sun yi dafifi ma suka fita kada ƙuri'a tunda kusan kashi 95 cikin 100 na masu kada kura sun yi rajistar wannan zaben. Binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna cewa goyon bayan da 'yan aballe ko 'yan aware suke da shi ya karu da fiye da kashi 48 cikin 100 a cikin 'yan makonnin nan. Su kuma 'yan kar aware din sun ba da hujjojin cewar jefa kurar amincewa da matakin zai illa ga tattalin arzikin Scotland kuma ya rikita rayuwar kowa idan haɗin kan Scotland da Birtaniya na tsawon shekaru 307 ya wargaji. Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Toma da la'acen jamhuriyar Nijar kawancin jam'iyyun adawar IRDR ta ba da sanarwa inda take cewa ta shiga da karar gwamnati bisa cewar ta sayi wani jirgin sama na shugaban kasa ta hanyar yaudarar jama'a da cewar tana buƙatar kuɗin ne domin yin wani abu daban. sanarwar ta ce dai tun daga farko gwamnatin jamhuriyar Nijar ta laba ne ga sabara ta harbi karsana inda ta ce tana bukatar majalisar dokoki ta ba ta damar kashe kuɗi saifa miliyan dubu ashirin da ɗaya domin sayan kayan yaki ga sojojin jamhuriyar Nijar wanda haka kwatsam sai gashi gwamnatin ta sai wani sabon jirgi wa shugaban kasa da su inda honorable sale hassan ahmad ya ce yin hakan saba dokoki na ƙasa ne mu laihin da muka gani ce nan kuɗin da an ka ce za a sai kaya jawa an je an sai jirgi da shi saboda president mun ka ce a ah, mu yan majalisa aikin mu kuɗin ƙasa gar a handa mi shakanan su zo su ba mu tarihi su ba mu magana su ce muna abun da yasa kayan sojin nan ya zama jirgi na president tun jirgi na president bai zuwa yaki yan sun na adawar na wannan zargi ne a yayin da wasu manazarta ke ganin tamkar suma sun yi laifi ta hanyar sakaci da suka yi a majalisar dokoki ba tare da yin kulawar kwakwabba ga kasafin kudin shekarun 2014 inda har kudaden da su gwamnatin ta sai jirgi da su suka wuce ba tare da yan majalisar sun yi nazari a kai ba to amma a cewar honorable sale hassan amadu dan jam'iyyar lumana afirka a majalisar dokokin niger zancen ba haka yake ba mu commission na affaire general institutionnel ke kulawa da budget na maye-maye ma'aikatan présidence primature assemblée an kawo mundi ba mun gani baya shici ba a sa a sayi ma president jirgi ba kenan abun da mun ka gani mun san ko akwai tashin hankali ko ina a Nijar sojawun ba su kuma kayan aiki yadda ya kamata an ce mun za a sai mun kaya ba sai mu ce mara ba daga shashe ba abun da muke nema an same shi ko da yake har yanzu bangaren jam'iyyun da ke rinjaye ba su fito a hukumce suka ce uffan ba kan wannan sabon batu shugaban rukunin yan majalisun dokokin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Zakari Umaru na mai ganin wannan sabon zance da yan adawar suka bullo da shi neman ne kawai suke amanta da laifin da shugabannin su suka yi watakila sun yi shi ne saboda su ɗauki hankalin yan ƙasa da ya koma wajen zancen sahwar jarirai da muke nan muna kokowa mu huddu hankalin 'yan kasa daga zancen nan mu maido su bisa hanya bisa zancen aiki duk wanda ya taba shiga jirgi na shugaban kasa ya san duk jami'an da suke aiki cikin shi sojawa ne shi yasa na ce kenan ya lakanci sha'anin tsaro amma eh, ni abin da na sani na ce maka mun yi muhawara a nan majalisa bisa zancen sayan jirgi da samfarin bebeji jirgin saman shugaban kasa an kera shi ne a shekarun 1998 wanda kuma gwamnatin ta mallake sa a wannan shekara a matsayin sabon jirgin da zai ɗauki mutane 24 inda zai canji wani tsofin jirgin da ake kira mumbagzam da gwamnatin kasar ta nijar ta mallaka tun a shekarun 1970 abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamaya jamhuriyar nijar a gaida Abdullahi Mama Amadu masu sauraro kafin mu buɗe layukan mu sai a saurari wannan. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji canza faɗi yake sha ta gobe da yake ci. amshina kai kai mai roƙa na na zan ya shato mammalo gumi da yake ci ya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci ya yara gumi yawona na yanzan han na hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na duke ce na kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gobe na yake ce na ce shata alhaji yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To kamar yadda aka ji yau za mu so mu ji ra'ayinku ne kan matakin da jami'un adawa jamhuriyar Nijar suka ɗauka na gurfanar da gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu gaban kotu kan sayan wani jirgin sama. Matakin nasu na neman ganin an bi ka'ida da gaske ne ko kuma dai neman tayar da kura ne kawai. Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan a cikin shirin namu a yau sai a bugo mana waya a lambobinmu da aka saba. wato plus 1 biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas da kuma plus 1 biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya yanzu za mu je ga kiranmu na farko daga gombe nake tsammani wane ne kan layi daga gombe daga yobe yobe yobe to daga yobe ne wane ne kan layi daga yobe a muhammad hamidu ne to ina muna jin ka menene ra'ayin ka wannan batu ra'ayi na ra'ayi na game da wannan dana jiwa ina jin ka ci gaba da magana wato jan adawa na niger matakin da suka dauka sun san yancinsu ne shi yasa suka yi wannan abun haka eh don abin da su ce za su kayan sojoji ne jin cewa kawai suna neman su tayar da kura ne kawai eh to amma dai kam ni da a ra'ayin ina ga kamar sun san yancin su da suke wannan abu to da lamun gode kwarai daga nan jihar yobe bari mu je mu nasarawa wane ne kan layi daga nasarawa Assalamu alaikum sunana Shafale magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Ibrahim barka da aiki. To ina gaida Shafale da fatan kana nan lafiya mun karkada kunnuwa da mun jin ra'ayinka. To Malam Ibrahim a gaskiya bisa billahi ka san kasan nan yanzu duk inda ka ja ka ce babu adawa to sai daga shugabancin baya tafiya da kyau. Mm. To, ina magana ku. To, muna jin ka shafa lelayin ka ya tafi ne ko kana nan? A wayi na da tafi mana Ibrahim na ce ka eh. san ta yanzu in babu adawa to abun baya tafiya da kyau saboda haka ni ina ganin kamar yan adawan nan sun fito ne dan su zo su da kura saboda shi shugaba ya gani in ma zai canza salo ya canza salo. ni dai ina fatan samun zaman lafiya a wannan kasashe namu na afirka gaba daya allah ya tabbatar da alheri kuma allah ya zauna lafiya to amin su amin shafa mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa yobe zuwa damaturu wane ne kan layi a damaturu to ina jin ina jin layin na damaturu ya tafi ko wanda ke ko wanda ya bugo daga damaturu na kan layi na tsammani to ya tafi kamar yadda muka faɗi masu sauraro muna jin ra'ayoyinku ne a game da karar da 'yan jam'iyyun adawa Nijar suka shigar na gwamnati cewar ta sai jirgi ba bisa ƙa'ida ba ma shugaban ƙasar bari mu je mu kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa ke magana To alhamdulillah mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Ta Alhaji Musa Garo mun karkada kunnuwa. To alhamdulillahi ni na ji wannan batu da ake magana na maganar Nijar. Hmm. To ni abin da nake dubawa ya kamata ita gwamnati da abin da za ta tabbatar da cewa 'yan ƙasar ta za su samu maslaha a kan shi. Amma irin wayannan abubuwan ko da ke gara-gara ma Nijar ɗin idan muka rubai da yanayin ita kanta ƙasar mu ta Najeriya. To amma dai su 'yan ƙasar 'yan adawa Nijar ya kamata su kwantar da su hankalinsu abu abin cikin maslaha domin a samu masalaha wannan al'amari. Amma duk irin wannan hayaniyar da za a yi wani shugaban ƙasa an sai mai jirgi da wasu abubuwa da shauran su to ina ga idan aka ce za a tada kaya baya to abin zai zo ya zama da matsaloli dan haka muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya da Najeriya da Nijar baki daya a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode da wannan dama da aka bani a Alhaji Musa Garo har yanzu nan bana Kaduna wane ne kan layi mana Kaduna wane ne akan layi kuma daga Kaduna to ina tsammani shi ma dai layin nashi ya sake daukewa daga kaduna to ina jin ga wani da kuma mun ke samun kira daga kaduna wane ne kan layi wane ne kan layi daga kaduna malam ko za ka yi magana to ba ma ba ma jin abin da yake faɗa watakila ko baya jin mu ne mun ɗauke shi amma kuma bai ji muna magana ba masu sauraro kamar yadda muka faɗi muna magana ne kan ƙarar da 'yan jam'iyyun adawa a Nijar suka shigar game da sayan wani jirgin sama shugaba Muhammadu Yusufu. Bari mu je mu Ado Ekiti a jihar Ekiti wane ne kan layi? Na gaisuwa wane ne namu? ni ne mala hassan da nifan dugun duman lai laba argun lokka gama jihar kabi najeriya mai sai da kifi a ekiti ikiti barka da dawa da hutu To ma da laba hutu na tafi ba ina nan ba inda na tafi amma dai na gode da wannan barka naka. Me kake menene ra'ayinka kan wannan batun? To ai gaskiya Malam Ibrahim Alfa ai kun ga magana tun kun ga sa ga marigayen mamman ta cewa gumin su ya ci To ai da gumin talakawa zai ya ceci kenan. Ya kamata 'yan majalisar waɗannan ya adawa su tsaya sai in ka su kwato talakawa hakkin su. da gaskiya yadda shugaban kasa ya bai kyankyasta ba ya je ya dauko ma kuɗin kuɗaɗe na talakawa ya zai sai jirgin sam da su ai abu ya zama lakanci da a kan cewa zai je ya sai makamai ya ba sojojin ne zai su zarkatar su ya je ya sai jirgi da kyankyasta haka ba ni ne ma na da ni fandu gundumar ne argungun lokacin gaman jihar kan najeriya. mun gode kwarai wato abinda dai kake faɗa shine an fake da guzuma ne aka harbi karsana abinda wakil mai yake so ya faɗi ɗazu bari mu je mu biyu a jihar borno wane ne kan layi daga biyu alhaji muhammad adam ne to alhaji muhammad me kake tafa da shi kan wannan batu to batun abinda da ya shafi mutanen niger da kamar yadda tsarin mulkin su yake yana tafiyar da al'amarinsu ne bisa ga tsarin su hmm. Idan aka dubi irin matsalolin nasu in kamar an kawo nan Najeriya ne ba kamar matsala. Hmm. Kana jin mu Alhaji Muhammad? To ina jin a layinsa ya yanke. To masu sauraro mun gode saboda waɗannan kira-kira naku gobe ma rana ce in ji Hausawa kuma gobe da yake juma'a ce za ku kira mu ku faɗa mana ra'ayoyinku kan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya a kasance da sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc wasanni a takaice wasanni a takaice zai fara ne da fulani emmanuel amunike mai koyar da yan wasan ingila wato yan kasar shekaru goma sha bakwai ya ce rashin samun nasarar su ga takwarorin su yan kasar gabon wannan ba komai bane domin hakan ba zai sa su kasa a gwiwa ba ke ce abin da ya sami yaran kafin su fara wasa ya sa ba su yi wasa da ya dace ba amma ya san batun cewa su shiga gasan cin kofin kwallon kafa na yan afirka na yan kasar shekaru goma sha bakwai wannan ba ko je ka dawo za su samu shiga kuma har su yi nasara shi ko tsohon dan wasan najeriya nan mutu adepoju an jo shi yana bayyana damuwarsa ne akan yadda kungiyar super eagles ta kasa samun nasara a wasannin ta biyu da zai ba daman shiga gasar cin kofin kwallon kafa na afirka domin dai gabon ta samu galaba a kanta a wasan da suka yi a kalaba kana sun tashi can da kungiyar kwallon kafa ta afirka ta kudu mutu ya ce wannan lamarin abin ban tsoro ne ya ce a wasanni biyu ya kamata a ce najeriya ta taka rawar gani a matsayinta na zakaran kwallon kafan afirka alkalan wasa har su 27 ne daga kasashen afirka tara aka dauka za su yi alkalancin wasanni alkalancin wasan cin kofin kwallon kafa na mata wanda za a fara ranar 11 zuwa 25 ga watan oktoba mai zuwa idan allah ya kai mu a kasar namibia amma ba alkalin wasan dan najeriya daya daga cikin jerin sunayen waɗannan alƙalan shi ko tsohon darakta janar na hukumar wasanni na ƙasa mr patrick ke ya ce daidai da rana ɗaya bai taɓa yin da na sani ba na matakin da ya ɗauka a duk wani hukuncin da ya yanke lokacin da ke shugabantar wannan hukumar wasanni na ƙasa ya ce harkan shugabanci ba yadda za a yi a ce ka daɗa wa kowa shi yasa kafin ya yanke hukunci sai ya duba ya auna saboda gudun kar daga bisani ya nadama ya ce tafiyar da harkokin wasanni a najeriya ba ƙaramin aiki ba ne amma kwamitin kula da harkokin wasanni na ƙasa na majalisar wakilan najeriya ta ce tana nan tana jiran rahoton rundunar 'yan sanda da na 'yan kwana-kwana wato masu kashe gobara game da gobarar da aka yi a ofishin hukumar kwallon kafa ta kasa wanda ya faru a ranar ashirin ga watan agustan wannan shekarar shugaban kwamitin honorable goffrey gayya ya ce da zarar sun karbi waɗannan rahotannin guda biyu za su fara bincike game da musabbin wannan gobarar yanzu haka dai mashahuran 'yan wasan kwallon zarurugan nan na afirka ta kudu wato britain polsey da daniel gaba yanzu haka suna nan birnin eko domin koyar da 'yan wasan na kwallon ruga da kuma masu koyar da wasan yau dinnan ne suka fara wannan horaswa a wani filin wasan da ke unguwar isolo da kuma filin wasan makarantar queens college da ke nan unguwar yaba duka waɗannan fitattun 'yan wasan za su yi musayan dabarun wasan ne da 'yan wasa da kuma masu koyar da wasa a nan najeriya musamman nan birnin iko ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wata masana'antar samar da wutar lantarki mai amfani da kwal a jihar Texas tana kan hanyar tare ton miliyan 1.400 na iska mai guba ta carbon dioxide wadda idan ba ta yi hakan ba za ta bazu cikin iskar da jama'a ke shaƙa. Maimakon gina sabuwar masana'anta daga sama har ƙasa wannan shiri mai suna petro navo zai yi amfani da wata fasahar cafke iskar carbon a cikin wata masana'antar da ke samar da wutar lantarki ta hanyar ƙona kwal wannan zai taimaka wajen faɗaɗa fasahohin samar da makamashi mafi inganci da zai iya rage iska mai gurɓata yanayi daga man da aka samu bisa al'ada yana ɓata muhallin wannan shiri da aka fara yin a yankin birnin houston ya samu tallafin dala miliyan 167 daga ma'aikatar makamashi ta amurka domin tare hayakin iskar carbon da za a fitar wajen samar da megawatt 60 na wutar lantarki kamfanonin da ke gudanar da wannan shirin su ne nrg energy da jx nifan sai suka ce za su iya taɓukawa fiye da haka ma sun ninka yawan hayakin mai iskar carbon da za su rika tarewa har sau hudu wato maimakon a tare hayakin da zai fita daga megawatt 60 na wutar lantarki suka mai da shi zuwa ya tare hayakin megawatt 240 ba tare da samun ƙarin ko sisin kwabo daga hannun gwamnatin tarayya ba idan har aka kammala shi wannan shirin zai iya rage yawan iska mai gurɓata yanayi ta carbon dioxide da ake fitarwa kowace shekara daidai da hayakin motoci 250 ta hanyar amfani da wata fasahar da aka taɓa amfani da ita wajen gwajin rage iska mai gurɓata yanayi na tsawon shekara uku a jihar Alabama. Wannan shirin zai iya rage iska mai guba na carbon dioxide na masana'antar da za ta fitar da kashi 90 cikin ɗari wannan iska ta carbon dioxide da aka tace aka hana ta bazuwa cikin iskar da jama'a ke shaƙa. Za a daskarar da ita, a busar da ita, a kai ta zuwa wurin haƙar man fetur domin a yi amfani da ita wajen kaiwa ga ɗanyen man fetur da a can baya ba iya tonowa ba wato amfani da wata sabuwar hanyar tonon mai da aka inganta mai suna eor shirin petranova yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen alamar nagarta na tace tare da iskar carbon dioxide da ke samun tallafin ofishin amfani da makamashi daga albarkatun ƙasa na ma'aikatar makamashi ta amurka wanda aka tsara da nufin ƙara tace irin makamashin da ake samarwa ta kowace hanya a nan Amurka. Yau shekara fiye da 25 kenan ɗakin binciken fasahar makamashi da ƙasa da ke ayyukan binciken ƙarƙashin ofishin amfani da makamashi daga albarkatun ƙasa yake samar da wani ɓangaren kuɗin amfani da sabbin fasahohin ta ce iska mai guba da ke fita da ko ƙona kwal domin gaggauta shigar da irin wannan fasaha cikin kasuwa tallafin kuɗin da gwamnatin tarayya ke bayarwa yana taimakawa wajen rage irin wannan kasadar da ke tattare da wata sabuwar fasaha ta cewa da hana iskar carbon dioxide shiga cikin iskar shaƙa na ɗaya daga cikin dabarun shugaba obama na rage iskar mai gurɓata yanayi da amurka take fitarwa tare da takalar sauyin yanayi wasu daga cikin muhimman matakan gwamnati take ɗauka a wannan ɗamara da makamashi daga sassan da ake iya sabuntawa da ƙara kaifin amfani da makamashi tare da ƙera motocin da ba sa shan mai sosai da wasunsu. a yayin da buƙatar makamashi da buƙatar ɗaukar matakan gaggawa na takalar sauyin yanayi suke ƙaruwa amurka tana aiki da gwamnatocin sassa masu zaman kansu domin rage iskar carbon dioxide mai gurɓata yanayi da ake fitarwa domin ƙara kyawun iskar da jama'a ke shaƙa. Sharhin muryar Amurka ne yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Kwamitin Sulhun Majalisar ɗankin Duniya na wani zama na gaggawa yau Alhamis ɗin nan akan yadda za a shawo kan yaduwar kwayar cutar Ebola wadda ta kashe mutane kusan 2,500 a yankin yammacin Afirka ana sa ran sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya bankin mon da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya dr margaret chan za su zayyana shirinsu na irin matakan da ƙasa da ƙasa za su ɗauka domin daƙila barazana a yau alhamis ɗin ana sa ran majalisar dokokin amurka za ta ba da amincewarta ta ƙarshe a kan shirin ba da makamai da horar da 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi da ke fafutuka hambara gwamnatin shugaba bashar al-assad da kuma yin nasara da mayakan daular islama Majalisar Wakilan Amurka wadda jam'iyyar Republican ke da rinjaye ta yarda da kur'an da aka kada jiya Laraba. Ana kuma ma kyautata zaccen cewa Majalisar Dattijan wadda jam'iyyar Democrat ke da rinjaye za su amince da matakin a yau Alhamis dinnan. masu sauraro da takardattun labaran da muka zo ga karshen shirma a wannan lokaci sai gobe da safe don allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen amma kuma ana iya kama mu a kan dandalin voa.com domin ci gaba da jin labarai da dumin su dare da rana ba tare da bata lokaci ba kafin mu ban kwana ga gaisuwar taziya nan zuwa ga wakilinmu na kasar ghana baba yakub makeri bisa rasuwar kawunsu alhaji usman ɗanladi na yalwan kumasi allah ubangiji ji kansa ya sa ya huta yanzu madadin saura abokan aiki musamman ma maryam dauda wadda muka gabatar da shirin nan tare da ita da julie gresham wadda ta kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye tare da injiniyan mu wanda na manta sunansa amma dai gashi nan yana kawo mana shirin ibrahim alfahamin ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.